إلى صراط المستقيم على آل القدر العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ولقرى القاتم لما سبق نازل أقبل أقبل علي إلى صراطك المستقيم على قدر والآن العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولقاء القاتم لما سبق ناصر أقبل أقبل هادي إلى صراطك المستقيم غالي قدر ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولقاء القاتم سبقنا سراقنا إلى صراطك المستقيم على آل القدر ومقدار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وعلم والقاتل لما سبقنا سراقنا إلى صراطك المستقيم على آل القدر ومقدار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وعلم والقاتل لما سبقنا يا قل هادينا صراطك المستقيم قال يا قدر ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق وقال سبقنا سلاح يا قل هادينا صراطك المستقيم آلي هذا قدري مداري العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والقاتل الحق والهدي الى صراطك المستقيم yan uwa assalamu alaikum rahmatullahi barakatu ah, zuwa ga masu zuwa masallacin manzo Allah can Madina su je su fake suna yin bidiyo tare da yin wazifa a can can garin wato ainihin madina saboda suna so su wawantar da tunanin jahilai wadda ba su fahimci addini da ƙa'idojinsa ba kuma wannan abin ba zai fitar da ku ba game da duk da kasantuwan ba wannan shine faruwa ba sukan je su yi kuma abin yanzu ya dan fara To kalubale dai a takaice nake so in tura wa wa'inda suke irin wannan bidiyon a Madina suna karanta salatul Fati ma'ana suna yin wazifa. Kalubale na farko shine ina farin kyallen da ake shimfidawa. Muna so masu irin wannan wazifan su gaya mana mustahabbi ne yin ta sa farin kyalle ko wajibi ne ko kuma sunna ne. Idan mutum bai sa farin kyalle ba a wani babi za mu ɗauki ibadarsa sata wazifa kalubale na farko kenan kalubale na biyu menene ya sa ba a yin wazifa a garin Madina sai in baƙi irin 'yan Najeriya sun je can me yasa ba a yi amma duk wani abin da ka sani na addini ana yin shi a can garin Madina amma wazifa bai sami shiga masallacin manzan Allah ba sai baƙi baƙin ma 'yan Najeriya ne suke zuwa su zauna su fake suna rayin ƙasa ƙasa da murya wanda ita ce ƙalubale ta uku ƙalubale ta uku shine me yasa kuke ƙasa ƙasa da murya ba ku daga murya kamar yadda kuke yi a sauran masallatai yanku wannan shine ƙalubale ta uku me yasa ba ku daga murya ƙalubale ta hudu a ƙalubale ta hudu me yasa kuke tsorace a sadda kuke yin ta wasan kuna gawa suna ganin ko za a zo a kama su to kaga anan idan ba ku ba da amsa wannan kalubalen ba hadisin manzon Allah salasalan ya riga ya daɗe da ba da amsar ƙalubalen nan. Annabi salasalan ya faɗa cikin hadisi ya ce, La'ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihin nas. Zunubi shine abin da yake kai komo a zuciyanka, kai kanka baka natsu da shi ba, sannan ba ka so mutane su ga kana yin shi. Domin idan gaskiya ce abin da kake yi halal ne, to ba za ka so mutane su ti gani kana yi ba tunda wannan wazifan kun ce na annabi ne kuma ibada ce son annabi ne to ya kamata a ce kun tabbatar da wannan soyayyan a masallacin annabi ta fuskan kowa ya ga kuna yi koyi da ku to kun ga ta yadda za a gane cewa wazifa kuke sai ku shimfida farin kyalle a cikin masallacin annabi kun ga kun kafa tarihin da sahabbai ma ba su kafa ba ma'ana kun yi wazifa a cikin masallacinsa sahabbai ba su taɓa yin wazifa a cikin masallacin annabi ba to kun ga wannan sai ku rubuta a tarihi ya zama ana maimaitawa a tarihin duniya cewa 'yan dariƙan Najeriya sun tafi Saudiya sun kafa wazifa a tarihin musulunci wanda ba a taɓa yi ba. To, wannan ƙalubalen ina so wani ya bani amsar su, duk da ni na ba wa kaina amsa amma ina so mutane ma ka ba su amsa, duk wanda zai karo da wannan bidiyo to ina so ya tura kalubalen nan ga sauran 'yan ɗariku. To da abin da suke yi gaskiya ne to bai kamata su ɓoye ba. Me yasa an suna sallah ba sa ɓoyewa a Madina? Menene yasa idan suka je ɗawafi ba sa ɓoyewa? Menene idan suka je safa da umarwa ba sa ɓoye duk ibada da suke yi? Menene yasa ita kuma salatul fati kuke ɓoye ta na farko ba kwa sa farin kyalle na biyu kuke ƙasa ƙasa da muryan ku kuna razane. Shin wannan bai isa ku ba wa kanku ansan cewa wannan abin da kuke yi ya saba wa manhajin annabi sallallahu alaihi wasallam ba tawaye ne gare shi ka ɗauko kayan wani ka zo masallacinsa da shi kana kuma ɗabbaka shi bayan yana da salatin da ya koya wa sahabbansa da harshen sami albarka salatul ibrahimiyya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد da nassin hadisi sahabbai wannan sakai sai kuka kawar da wannan kuka aje shi a gefe sai kuka ɗauko ta shehu tijjani da ya ruwaito ta cikin mafarki ko da yake ya ce zahiri ta bayan gida aka yi wayo aka ɗabbaka sharara Allah kuna so ku tuhuma Allah da ɓoye gaskiya ku tuhuma manzan Allah da yaudara cewa wannan salatin an ɗauke ta an ba wa tijjani ne kuma annabi ya bashi za ku yi shari'a da manzan Allah za ku yi shari'a da manzan Allah a gabansa a gaban Allah yi wanda ma bai karanta Kur'ani ba ma annabi yi shari'a da shi wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura wanda ma bai karanta Kur'ani ba ma Kur'ani da Allah ya saukar da ita ba annabi zai shari'a da shi Na ga wanda kuma ya dauko wani abin da ya dabbaka ba nashi ne. ya kuma kawo shi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta'addanci ne wa masallacin annabi ta'addanci ne me Allah ta'ala ya fada ya ce a yi a masallaci abinda Allah ya ce fi buyutin allahu. ɗaki ne wanda Allah ya yi umarni da shi wanda za a ambaci sunan shi a ɗaga sauti to ko ba ku ɗagawa saboda abin kuke fada ba kuke yi ba gaskiya ba ne kuma wata sako kuke ba wa mabiyanku kuna tura musu cewa yau ga ku kun yi wazifa a a masallacin annabi amma kuma saƙon da yake ba mabiyanku kuma suna kallon ku a matsayin mutane ne matsorata mutane ne marasa gaskiya ba za ku burge ba sai ran da muka kun sa farin kyalle kun yi da'ira da ake mai faɗi a cikin masallacin annabi to ko da ko za ku yi ma ƙarshe dai kenan ko ku yi a bakku ko gwamnatin saudiya ta ɗabbaka yin salatul fati wannan baya sa ta zama addini har abada baya sa baya dauke baya dauke ta daga matsayin da take a shari'a cewa an kirkiri bid'a ba ina nufin cewa yi wa annabi salati bid'a ban dan na san wani zai iya fassara ta haka sai ce ai sunan annabi ake kira so ka je ka koma cikin littafin jawahirul ma'ani ka je ka kakkabe ta ka fahimci me ake cewa salatul fati tukunna ka hamin kamar in kari aka kai abin da aka gaya maka an ce salatin annabi ne annabi ake yabo to amma kuma baka san me aka maka dungu da shi ba zaka ko koda yau gwamnatin saudiya ne ta halatta salatul fati a ka'aba har yanzu baya mai da shi dai addini har sai ya dace da koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam domin wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alherin shari'a ji annabi ta ce shari'a ta wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabil wannan hanya ta ce wato ainihin miƙaƙiya ku bi ta idan kuka bi wayannan hanyoyin da ba ita ba za ta raba ku da hanyata da haka da yake ita salatul ibrahim wahayinta akai baka jin tsoron ka yi ta a ko'ina sallah wahayinta akai baka tsoron ka bayyana ta a makka da madina ko a wani guri so duk ibadan da ba wahayinta akai ba kuma akwai question maka akanta to kana jin tsoron bayyana ta shine hadisi manzo Allah ce wal ithmu ma haka fi nafsika fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas zunubi shine abin da yake kai komo kake kwanto a kansa baka da cikakken natsuwa game da shi kuma kana tsoron mutane su ga kana yi suna kana yi haka kuna tsoron hukuma su ga kuna yi menene yasa kuke so